nesa zai ta matsuwa da za a yi wata tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabuwa jinin jiki na ba a ta mutane jikin zabo zane wannan agogon nawa ne agogona ne me hujja ka na yi min wannan tambaya babu wani dalili da zai sa mace ta yi ado da agogon maza har ma ta saka ta fita unguwa da shi idan kuma agogon da tarihi ne fa wani agogon da kake gani yana da matukar mahimmanci da kima da daraja a rayuwata ina saka wannan agogon ne domin na tuno da shi saboda yana rage min bakin cikin da ya min katutu a zuciyata rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa a ka kuyo karza bai ganka ba lokacin da ya shigo falo kuna magana ni kuma na fita ɗakin ki da rarrafe na buya a bayan kujera sai da ya fito daga cikin ɗakin naki ya shiga ɗakin mai gidan nan ni kuma na dawo ɗakin ki na buya a bayan kofa wannan karan ka tsallake rijiya da baya amma ba na tsammanin za ka sake tsallake wani tarkon nasu a karo na biyu shawarar da zan baka ka ci gaba da makalewa a cikin ɗaki na a yaushe ko falo kada ka rika fitowa watakila wata dabarar ta faɗo mana ta yadda za a yi mu fitar da kai daga cikin gidan nan idan kika ga na fita daga cikin gidan nan na gamsu da ansoshin da zaki bani a nan gaba akan tambayoyin da zan miki au kana ma da wasu sauran tambayoyi a gare ni to wallahi sai dai in a lahira za ka yi min su komai daren dadewa sirri yana Anisa, wani baki biskit da alawa. Anisa zai ta matsuwa. Wai me yasa na gawa ne kun shirya? Ta tunawa ido ya Yanar kin shiru ne. Ko umman ki ta kar ta ga kuma magana da kai da ita. An cikin sanin ce da ni da ƙarya ko? kuma kin ce da ni in ringa ajiye sirri tsakanin ɗa da mahaifi akwai sirri bai kamata wani ya ji sirrin sa ba wannan kada kai fi ni gaskiya ci gaba da shan alawari sai da su sila ne wa'adi mutuwa ne to rabo samu ne salamu alaikum ah, injiniya barka to kai ni da muka rabu da kai a waya cewa zaka je gida ka sa CCTV camera kawai kuma sai na ji wai wannan abu ya faru ya aka haka ta faru wato Alhaji bayan mun gama waya da kai mm. sai na ɗauki kayan aiki na da niyyar cewa zan je gidanka shine hakan ya faru abin takaicin lafiya ta lau shiga kwanar da zan shiga gidanka ina shiga kwanar kawai gani ne wani mai mota ya yi ɗibar mahaukaciya da ni alhaji kawai abin da zan iya tunawa shi ne na ne a sama kamar da kugiya ka jini kawai sai na farka na ganna akan wannan gado kafa ta ɗaure to amma shi mai motan da ya kaɗe ka shi ne kawo nan asibiti a'a alhaji ba shi ba ne wani ɗan sanda ne ya kawo ni kuma direban ya faɗa min guduwa ya yi bai tsaya ba injiniya shi wanda ya bige ka kana tunanin tsautsayi ne ya zo ya buge ka ko kuma a ganganci ne ko kuma da gayya kawai ya buge ka da mota ya gudu abin shi haba alhaji ni kaina ban san halin da nake ciki ba to ta yaya za a san dalilin faruwar wannan hadar gaskiya ka faɗa amma in ji ne abin da nake so kai haƙuri zan sa a yi bincike ko waye wanda ya kaɗe ka da mota ya gudu to zan sa a kamo shi alhaji kawai ka rabu da shi ya je shi da Allah injiniya idan kai ka yafe masa to ni ba zan yafe masa lokaci sai Ya dai lafiya na ganki a tsaye haka me ke nema? wallahi umma waya ta ce ban gani ba kuma na duba duk inda nake zaton zan gani ban gani ba to hafsa gani na da gani sai alhaji sai ke muke shigowa cikin gidan nan ba wanda yake shigowa ba kuma mu ba bera gare mu ba bare a ce ya janye wayan nan ki dai ce kin jefa waya ki wani guri biki san inda take ba to shine dai nake tunani umma dan ba waya ki sai in kirawo ko Allah zai sa in je inda ba matsala ba dan baki sai ki kira ki ji ko za ki same ta ko inda kika jefa din ko gashi Umma kin je wayar a kashe kuma alhali ina da caji a cikin wayar sosai. Eh to ai ba matsala. Ina ga ba abin mamaki bane in kin ji ta a kashe wataƙila lokacin da ta faɗi faɗuwa ta yi biki sani ba kin jefa ta wani gun. Ba mamaki lokacin da ta faɗin budewa ta yi batirin ya fita shine matsalar da za a samu to dan Allah Umma bari in kira mama in gaya mata wayata ban gani ba saboda kar ta kira wata tunanin kashewa na ah, ai yana da kyau kira ta sai a gaya mata ita ma kin ga sai ta kira da wannan in za ta kira Umma ita ma wayar ta ta bata shiga oh, ita din ma wani absa wannan wace iriyar jarabta ce take bibiya na yau ba hafsa ba jarabta ba ce kawai dai aka si aka samu ki yi haƙuri ai za ki same ta rabi sanchez ya ake ciki? Na kammala aiki na kamar yadda kika umurta. Ka tabbata babu wanda ya ga fuskarka lokacin da ka kaɗe shi? Ba wanda ya ga fuskata. Kuma ko da ma wani ya gan fuskata? Ina sanye da face mask, ba wanda zai gane ni. Da kyau sanchez amma ka ƙara lura da kyau. Domin ka san mutumin ya fi mu bin al'amura. Na san da haka. ke ma kuma kada ki manta da goge duk wata namba da na kira ki da ita na fi ka taka tsantsan akan irin wayannan ayyuka ko yadda nake da kai ko kamfanin layukan ba su da wannan kira kanki yana jihar jaju ina godiya na ga alati mai karfi kiris ya rage ya fasa min wayata <laughs> sanchez kenan rabin na nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa salamu alaikum al'ummar musulmi kafani shurrul jinni wal insi man nafa bijal bagai wala aswa'i nuri mustafa kafani makar al makirin wa khaydu min qafa ad-durr wal jafa wa zaman zikr al habibi wa marwa alayhi salatu ma masharik al kafa sunana sharif salisu shugaban cibiyar salama medicine da ke nan garin kano unguwar ɗorayi babba ina masu matsalar shafar aljanu ko kuma matsalar aure ko kuma matsalar aihuwa ina masu fama da matsalar rayuwa ko kuma rikicewar al'amura kamar sanyi jifa da sauran abubuwa na wanda iddali sauri ne yake maganin su ina masu son su yi aure amma abin ya gagara ina mata masu fama da matsalar rashin haihuwa? ko kuma wasu abu na jefe-jefe wanda yake ba su damuwa a cikin rayuwarsu ina masu fama da matsala a cikin harkokin kasuwancin su to gane sa ta zo kusa ni da ta sharif salisu na zo muku da taimako na magunguna kala daban-daban wanda ba mu muke yi da Allah ne yake yi kuma insha Allah idan aka zo za a samu nasara kuma za a samu waraka cikin yardar Allah saboda haka duk wanda yake son ganin mu ko kuma yake son yi mu'amala da mu zai iya tuntuɓe mu a nan garin Kano unguwar Ɗorayi babba ko kuma a tuntuɓe mu a nan ban waya kamar haka ko kuma ta layin WhatsApp ɗin mu kai tsaye Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ghadartu awtani wa ahli wa usrati yana fashewa abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabowa lafiya har yanzu ba ke je kin kwanta ba ana neman kusan sha biyu na dare abba waya na ne ma na rasa shi ne hakan ya sa hankali na ya tashi wai ki ya bata kuma ke kina tunanin kan saurayin ke kira ki bai same ki a waya ba ko abba ban taba yin saurayi ba budurwa kamar ki ki firamare ki secondary amma ki ce mun baki da saurayi to ko kina tsoron yin aure ne abba ina matukar tsoron na yi soyayya ko na kusanci ɗan namiji sakamakon abin da yake faruwa da 'yan mata kamar wani abu ne ya samu sauran mata 'yan uwanki akwai wata ƙawata da taɓa ba da labari a makaranta cewa har yanzu bata san mahaifinta ba soyayya ce sa idanun mahaifiyarta suka rufe ta aminta da sauran ya cutar da ita a ƙarshe ya ci mutuncinta kuma ya wulaƙantar da ita ya kore ta dama tun da ta samu juna biyu iyayenta suka kore ta daga gidansu a titi ta haifi 'yar bisa dole ta ɗauki 'yar ta kai ta gidan marayu ta danƙa musu ita har yau wannan ƙawatawa ba ta samu mahaifiyarta ba ta kuma sa inda za ta ganta ba wannan labarin da nake baka ƙawatawa a gidan marayun aka bata wannan labarin to amma aike kina da mahaifi kuma kina da mahaifiya sannan kin yi ilimi daidai gwargwado na san iliminki ba zai bari ki har ke ki bari wani ɗa namiji ya kusance ki ya lalata miki rayuwa ba ƙaddara ta riga fata tabbas ina da uwa kuma ta bani tarbiyya yadda ake ba wa yara amma duk gidan da babu uba ya zama kango bani da mahaifi ban san shi ba to shi mahaifin naki bata yi ko kuma rasuwaye ko ita mahaifiyar tawa ba ta da amsar wannan tambaya in na fuskance ki kenan ba ita ce ta haife ki renan ki ta kenan ka yi haƙuri abba ban san amsar da zan baka ba kinga ki haƙuri ishin zuma hafsa ina so daga yau ki ɗauke ni a matsayin mahaifinki mahaifi kuma na jini ƙwarai kuwa in ma kina shakka ki daina duk wani abu da kika sani wanda uba yake wa 'ya to na miki alƙawarin zan miki shi na ɗauke ki tamfar yadda na haifa a ciki na saboda haka daga nan har zuwa lokacin da allah zai fito miki da miji ke aure ina nan a matsayin mahaifi a gare ki kuma ke ma ina so ki sa hakan a cikin ranki kin fahimce ni sannan albishir ɗin da zan miki a yau ɗin nan na samo miki admission idan allah ya kai mu ran za ki fara zuwa makaranta sannan gobe in zan fita zuwa wurin aiki zan ɗauke ki a motata za mu je domin in gana da mahaifiyarki ina gode abba allah ya saka da alkai hafsa allah ya miki albarka je ki kwanta Allah kai mu gobe lafiya. in har wannan yarinyar jini na ce ina haɗuwa da mahaifiyarta zan gane wace ce uwata a cikinku babu wadda ya dace da ya bani amsar tambayata face matar wannan gidan amma kuma gashi a yanzu na kasance tamkar abokiyar gabanta shin ya kamata na fito fili na gaya mata ko wace ce ne a'a lokacin hakan bai yi ba tun daga su shi ma mai gidan nan ina zargi ina da nasaba da shi akwai alamar shi ma yana jin abin da nake ji a jikina allah na roƙe ka fitar da ni daga cikin duhun da nake ciki ka bayyana mini iyayena na jini duk wanda nake da nasaba da shi ka samu gane kin komai daɗewa yana fashewa an kai hakika na zalunci fidansi na ci amananta na cutar da ita Tabbas ya zama na gani tabbas ya wace ce kuma me tsakaninka da ita da har kake addu'a wannan doguwar da addu'ar da kake yi Allah ya haɗa ka da ita ka nemi yafiyarta me kai mata zo ta tawo karki gudu ni ne abbanki na dawo daga tafiyar da dai Idan kai ne na mai misa kai da umma ta ko guje ni. Anisa ke yarinya ce karama. Bai kamata ki san wannan dalilin ba yanzu sai nan gaba idan kin girma. me na tunani aka tinka zuwa ki je ki kwanta lokacin bacci ki fa anti yaushe ne umma ta ne ta zo yaushe ne za ta sake dawowa au wata umman ce ta zo yau daban ba wacce sake zuwa ba ita ce dai wanda kika sani amma ta sauya ba yadda kika santa ba tom zan kira ta gobe a waya ta zo bayan kin dawo daga makaranta kinga ta ciki sauri ki je ki kwanta kin je albarka ba a ta mutane duk yadda aka yi wata ce ko wani ya zo gidan nan yau a matsayin zainab to ko ma wane ne zan yi bincike sai na gano shi lokaci ina da tambaya tambayoyinka a gare ni ba za su kare ba ga breakfast ɗinka na kawo maka ka shiga ban ɗaki ka yi brush ka fito ka zauna ka ci tuwon shinkafa ne miyar kuka sabon bebi abin bebi kuma wani bebin bebin da zan haifa maka nan da wata biyu mana ah, ta ake kin ma je kin yi scanning asibiti ki kawo mu result din ba mace ne ko namiji zaki haifa ani ma ban karɓo result din ba amma insha Allah mace zan haifa dan na fi son haifa mace a'a ni dai na fi son da namiji saboda kula da ni ya kula da ki ai wannan son kai ne kaga tashi ka je kai brush ka zo ka zauna mu ci abinci dan ka'ida ne na kawo maka dan ka'ida ki ce tuwon shinkafa mai kuka allah ya miki albarka in dai abincin kalaci ne ba ni da kamarsa kai kin san na manta da brush ɗina a can gidansa abokina na kano to ba sai ka ɗauki nawa brush ɗin ka yi da shi ba kafin ka siyo wani ka gani fa ba zan ci abinci tare da kai ba in dai ba ka yi brush ba <laughs> Allah ya shirye ki to ai shi kenan me kake tunani ne cewa ne ka tashi ka je ka yi brush ka zo ka ci abinci ka ce wani irin abinci ne ke girka tuwon shinkafa ne da miyan kuka ai na manta da brush dina a can gidansa abokina to ka je ka yi amfani da nawa a kullum a duniya babu abin da nake so na yi kalaci da shi sama da tuwon shinkafa mai kuka ya aka yi kika san shi ne zaɓi na ke kawo mishi yanzu na taɓa manta brush ɗina a nan kano matata zainab ta ce in yi amfani da nata gashi yanzu ke ma kin yi min makamancin haka me yasa baki yin na ba komai naki irin na matata wa'adi mutuwa ne yadda waccan take min komai haka ke ma kike mini abadan Allah zani wai yaushe zaki daina min wannan raina hankali ke ce ke ce matata wallahi ke ce matata zainab wadda aka raba ni da ita tsawon shekara shi lokaci sa'i zuba ban daki ban ga brush ɗinki da mace ɗin ba. Na, wallahi na manta na fito da shi na sa shi a kicin. Komai da Zainab ke tun da na san yarinyar nan a secondary school da wannan brush ɗin ke amfani. Ko me alaƙa ta da kamfanin wannan brush? Ido tabbas wannan shi brush din zainab da na santa da shi shekara shida baya iri ɗaya ne sak da wancan babu wani bambanci wallahi na gaji da irin wannan rainin hankalin da take yi kuma ya zo ƙarshe wa'adi samu samu lokaci sa'i ke nake jira fa zauna ina ta ni na da alhaji jiya fa ban yi bacci ba subhanallah sakamakon maganganun da ka gaya min jiya da daddare na tambaye ka me yake faruwa abinda na tambaye ka baka bani ansa ba ina so ka gaya min wace ce firdausi kuma me ya tsakaninka da ita har kake doguwar addu'ar Allah ya haɗa ka da ita ka nemi gafararta me kai mata to a karo na biyu ina so in ƙara roƙonka ka gaya min me tsakaninka da fiddausi sannan kuma na ji kana cewa allah ya haɗa ka da ita ku ci gaba da rayuwa ko ku ƙarasa rayuwa da kai da ita da ƴarku. au dama kana da ya kenan amma baka taɓa gaya mun ba ai ni na da kai lokacin da muka aure baka ce min kana da ya ba cewa kai mun baka taɓa aure a rayuwa ba haka ka gaya mun wallahi alhaji umar ka cuce ni ka zalunce ni kuma ka ban butulci a rayuwa wallahi saboda lokacin da na aure ka ba ka da komai ka samu karaya arziki ta na ɗauka da na je na dawo da ita daga saudiya na ɗauka na baka kake juyawa amma yanzu shine saboda butulci irin na dan adam zaka ka gaya min cewa wai kana neman wata ku karasa rayuwa wato ni an cire ni a cikin rayuwar dukiyar ba da ni za a ci ba kenan ke hawau dala da katamu kar mai da ni ban san me nake ba mana ni kike gaya ma cewa ni butuli ne so tari a rayuwa kana zaman hakuri ne da mutum a yanayin halin da yake ciki kin ɗauka ban san komai ba to lokacin da ni kafin aure ki me kika gaya mu kin ce mu baki taba yin aure ba ko ba haka kika gaya mu ba amma aure ki uku a saudiya duk wanda kika aura wannan uku da kika zauna da su babu wanda kika yadda kika haihu da shi sakamakon kina shan maganin hana haihuwa a wannan dalilin yanzu ya sa mahaifar ke lalace ba za ki taɓa haihuwa ba dakta kabir ya gaya mu ko kina tunanin ban sani ba ne amma kina so ki mai da ni mahaukaci ko ban san me nake ba tabbas na san kin mun halacci a baya kuma ba zan taɓa zama butula a gare ki ba to bari ki ji shawara ɗaya da zan baki ki a rufe nawa yana rufe mu zauna mu ƙarasa rayuwarmu a haka in ko kika ce tone-tone za a yi to ina tabbatar muke da cewa dukan ba wanda zai ji daɗin wannan abu wa alaikum assalam ina kwana abba lafiya lau na kwana umma lafiya lau kin shirya eh to maza ki je mota ki ce ma shi direban ya fito da mota kafin zuwa to ki jira ni muna magana ne da babanki na gama zuwa ba ko ka manta cewa ni mata aure ce idan har kallon ki haramun ne cin abinci ma tare da ke haramci ne karewa haramci ma wuri ɗaya muke kwana tare da ke wannan irin brush mata matata ne zainab kuma ko da yaushe da irin shi take amfani ke mai aka yi amfani da shi shin kai kadai aka yi wa wannan brush din a kamfanin da aka tashi yin shi to idan kamfani suka tashi da yawa suke yi kuma a raba shi wuri-wuri bana musu akan abin da ke faɗa amma shi wannan brush din yana da muhimmanci a wurin matata shi yasa take yawan amfani da shi wannan kuma tunanin ka ne ya baka haka malam Anas ko kaki ko kaso ni ba ka bace ba ni da kake gani na ban taba bata ba kuma ban taba auren wani ɗa namiji ba face Alhaji Umar da kake gani shi a cikin gidan nan kada ka manta ɗazu na gaya maka cewa duk masu suna Zainab halin su iri ɗaya ne ɗabi'un su ma iri ɗaya ne matarka tana da tattalin ajiye abu tsawon lokaci to ni ma haka nake kaga malam za ka sa hannu mu ci abincin nan ko kuma zan zauna in cinye ka rasa kaina Hajiyawo abin da nake so da ke ki fahimta zama idan babu fahimtar juna to zargi ba zai kawo ba saboda haka ina so ki gane akan maganan hafsa wallahi wallahi ba zan taɓa auren hafsa ba hafsa ya ce a gare ni saboda haka ina baki shawara mu aje sirrin abin da ya shafi mu tsakanina da ke wani tone-tone ba zai kai mu ko ina ba akan hafsa ina so ki ɗauke ta ɗaya kamar yadda na ɗauke ta in ko ba haka ba wallahi ina tabbatar miki da kowa za mu iya samun matsala za mu iya samun saɓani da shi kowaye kuma zan iya ba da raina fansa akan hafsa komai daren daɗewa sirri yana fashewa abinda an kai ajewa mu kulle wannan motar ke mai da shi ciki tun da dare za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa. Salamu alaikum al'ummar musulmi. Kafani shirin jini wani musulman nafa. Bijil bagai wala su aibin nuri Mustafa. Kafani makar al-makiri na wakai da mu kafa durra wal basa an jafa. Wala zamani zikar al-habibi ya murwa alaihi salatu Allahi ma kafa. Sunana Sharif Salisu, shugaban cibiyar Salama Medicine da ke nan garin Kano, ungiyar Turai babba. ina masu matsalar shafar aljanu ko kuma matsalar aure ko kuma matsalar aihuwa ina masu fama da matsalar rayuwa ko kuma rikicewar al'amura kamar sanmu jifa da sauran abubuwa na wanda sauri ne yake maganin su ina masu son su yi aure amma abin ya gagara ina mata masu fama da matsalar rashin aihuwa ko kuma wani abu na jefe-jefe wanda yake ba su damuwa a cikin rayuwarsu ina masu fama da matsala a cikin harkokin kasuwancin su to ga nesa ta zo kusa ni dr sharif salisu na zo muku da taimako na magunguna kala daban-daban wanda ba mu muke yi da allah ne yake yi kuma insha allahu idan aka zo za a samu nasara kuma za a samu waraka cikin yardar allah saboda haka duk wanda yake son ganin ko kuma yake son yi mu'amala da mu zai iya tuntuɓe mu a nan garin Kano unguwar Dorayi babba ko kuma a tuntuɓe mu a nan ban waya kamar haka ko kuma ta layin WhatsApp ɗin mu kai tsaye Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu qadartu awtani wa ahli wa usrati bin fade da jiwa da su mutum ya yi sabowa. jinin jikina ba a ta mutane jikin zabo zane shi yake yi ne sa da su sila ne wa'adi mutuwa ne to rabo samu ne lokaci sa'i ne rabin jikina nakewa yarki anisa tana kama da ni kuma tana kama da ki menene ka haka kudan ina da mata mai sunan ki kuma mai kama da ki idan har za ka ci gaba da kwatanta al'amuran ka da nawa to ka sani ba za ka taɓa samun sukuni ba zainab ina son in sake ganin anisa saboda tun ranar da na ganta da ita nake kwana da ita nake tashi a karan farko da na fara ganinta na ji zuciyata ta buga da ƙarfi hakan ne ya tabbatar min da cewa ina da nasaba da ita yanzu ya za a yi za ki sake bani aron kayanki da ki na in je in ƙara ganinta wannan shirin ba zai yiwu ba yanzu idan kuma ka kuskura ka je a hakan asirinmu ne zai tuno saboda alhaji da yaransa suna zargin cewa ba ni ce na kaiwa anisa ziyara ba wani ne daban ta kika gane haka. lokacin da ka tafi gidan da anisa take a cikin motata har ka je ka dawo da akwai agogon maza a hannunka ka mance baka cire shi ba kuma ba a sanna da wannan agogon ba hakan ne yasa garza ya shigo har cikin nan kuma ya duba ko ina shikenan na yadda wannan dabarar ba za ta yi aiki ba yanzu ina ne makarantar da anisa take zuwa ba zan iya faɗa maka ba saboda zuwan ka can ya fi zuwa gidan da aka ajiye ta haɗari ko ki faɗa min inda makarantar take ko kiki zan binciko ta da kaina ta yaya za ka iya fita daga gidan nan har ka gano makarantar da anisa take ai dama ni ne na kawo kaina cikin gidan nan ba ke ce kika kawo ni ba kuma ba wai na kasa fita ba ne na tsaya ne na tabbatar da cewa ke ce matata ko kuma ba ke bace kuma har yanzu ina kan wasu wasi akan cewa ke ce matata ko ba ita bace amma yau dinnan zan fita daga cikin gidan nan ko da yaushe ki iya ganin na dawo domin na tabbatar da gaskiya anya ko wannan ganyen kansa bai dan taba ba zai iya fita a cikin gidan nan a raye kuma hankali kwance rabin jiki jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka ya kamata na san hanyar da zan bi na hana shi wannan gangancin na ga gidan arfe amma bari na tambaye makwabta to ba ta gidan to tambaye su mu ji ko Allah ya sa tana kusa komai daren dadewa sir yana fashewa abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsuwa da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutu yayi sabo jinin jikina ba a ka mutane jikin zabo zane shi yake yin ne sa da su sila wa'adi mutuwa ne to rabo samu wai ni kan dai me wannan mutum yake a cikin banɗaki ne ya daɗe har yanzu ya talaka a takewa komai daren dadewa. Yawwa Anisa, ki kula da kanki sosai kin ji ko? To an ji ina kula da kaina sosai. Duk wanda bai san shi ba, karki kokura ki yadda da shi kin ji ko magana karki masa na ji an zan kula don Allah ki kira ummata ki ce ku zo makaranta tare in an tashi ku zo ku ɗauke shikenan Anisa ba komai zan yi kokarin yin hakan ba za ka shiga makaranta kan ba mai fara lesson ba ke kin ji mutane jikin zabo zame shi yake yin ne sai da su sulame wa'adi mutuwa ne to rabo samu ne lokaci sa'i ne Malam Musa Malam Musa Malam Musa Na'am ranke daɗe. kawani irin shashashen mutum ne kake bacci da safen nan hajiya kin san ba na samu in yi bacci da daddare dalilin da yasa ni dan gengedi kenan yanzu da safe to ai wannan shirme kake yi domin kamar ka kulle kofa da barawo ne wani barawon da kake gani da asuba yake kawo ziyarar bazata yanzu baka ga gilmawan mutum a cikin gidan nan ba ko kaka hajiya mutum kuma ko dai tsuntsu ne ya gifta dai kaga da Allah malam Musa ni fa tambaya ne maka kuma baka bani amsa ba to idan ma mutum ne ai zai iya shigowa ma ya wuce ma baka sani ba tunda gengedi kake yi sha sha sha kawo ko dai matan nan ga motai ne a san su waɗannan kyawawan matan fa ba a raba su da yan kananan yan kananan aljanu da suke taɓa su wai ta kalle ni ta ce min wai sha sha sha bayan ga nan babban sha sha sha hajiya na ganki shuru ke kaɗai gidan ba kowa duk jikin ki a sanyaye kuma ina yar aikin naki ina fatan da ki sallame ta ai ke wannan yarinya fa karfi na ai bari ki jin gaya miki yanzu wannan yarinya ta fi ni fawa a cikin gidan nan a gurin alhaji ban gane ta fi ki matsayi da daraja ba ya ma ta zo gidan da hazar samu wannan matsayin ai biki sani ba wasu al'amura ne suka faru a gidan nan kamar almara ashe wai duk dukkan sirri na da kika sani na saudiya alhaji ya san su kam kallo na kawai yake hoto yanzu kina nufin ki ce min duk auren da kika yi so uku a can alhaji ya sani kuma ya san matsalan aihuwa wallahi bari ki jin ga miki duk ba abu abin da bai sani ba ya san komai amma fa ni ma yanzu na fa san wani sirrin nashi wanda shi bai sani ba to wa ya sanar da shi wannan sirrin ke kuma wani sirrin nashi ne kika ji ke da farko fa Allah ne ya tona mai asiri cikin dare na kama alhaji face-face in gaya miki yana zaune yana zancen zuci bai ma san naji abin da yake faɗa ba yana magana akan wata fiddausi Allah ya kawo ta ya roƙe ta gafara Allah ya haɗa shi da ita su zauna su ci gaba da rayuwarsu da shi da ita da yadda suka haifa ke ni na ji zance ranar nan tabbijin yanzu kenan alhaji umar ya taba aihuwa cikin wannan duniya tabbas kuma yana da 'ya akan kunnen nan na ji ya furta haka da bakinsa to duk wannan tarin dukiyar tasa ke ce sila gudda wannan yarinyar ta bayyana yanzu ke fakin zama fanko domin ita ce za ta mallaki komai shin yanzu ya ga yar tasa ko ya san inda take to ga yadda na fuskanta dai gaskiya bai ganta ba shi ma bai san inda take ba amma dai ga dukkan alamu yadda yake nuna wa yarinyar nan abin yana bani mamaki don saboda ita da kanta hafsa ta zauna take bashi labarin cewa ai ita ma ba ta da iyaye ba ta san inda ubanta yake ba to shi yanzu a ran shi ma da alama abin da yake nunawa ya ɗauki son duniya ya ɗora wa 'yan nan gani yake yi ma kamar ita ce yadda ya haifa ɗin ke da bakin shi fa ya furta min cewa duk duniya yanzu yana ji da 'yar kuma yana tunanin zai iya mallaka mata dukkan abin da ya mallaka a rayuwar shi ki ji fa <laughs> idan shi jahili ne ai mu ba jahilai ba ba yadda za a yi mallaka mata dukiyarsa ba tare da an gano suna da wata halaka ba sanin kanki ne alhaji bai da wani dangi ko ba shi da iyaye ko yau ya faɗi ya mutu ke za ki gaji komai nashi a yanzu barazanar mu guda ɗaya ce wace barazana kike magana idan har yana da wata yara da ya haifa da fiddausi to ita kaɗai ce barazanar mu dole ne mu riga shi gano wannan yar tasa kafin shi ya gano ta domin mu bi duk hanyar da za mu kawar da ita hajiya sakina ta yaya za a yi mu gano ta kuma wace hanya kike gani za mu bi mu kawar da ita duk ranar da kike zargin wannan ita ce yar tasa lokacin da za mu ɗauki jininta da nashi mu je mu gwada domin mu tabbatar da zarar mun gane ita ce dole ne mu kawar da ita ko ko mu haukatar da ita